اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون sun sanya rantsa da suke yi akan sun yi imani ya zamo musu kariya daga kisa da kuma a wurin yaƙi kuma sun kawar da mutane ga barin yin imani ta hanyar abin da suke yadawa a cikin mutane na shakku da shaci faɗi tabbas abin da suke aiwatarwa na munafunci da rantsuwar karya ya yi muni